Shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar manoman Najeriya kuma tsohon ministan aikin gona na ƙasar Dr. Shatima Mustapha ya bayyana damuwa akan yadda gwamnonin arewacin Najeriya suka yi wa aikin gona riƙon sakainar kashi a yankin. Dr. Shatima Mustapha wanda yake jawabi a wani babban taron ƙasa da aka shirya wa ƙungiyoyi a Mina ya ce sau da yawa sun sha tunkarar gwamnoni da bukatun ganin an yi wani abu na zahiri game da ci gaban aikin gonan a yankin arewacin Najeriya, amma har ya zuwa wannan lokaci babu wani abu da ya bayyana kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Cikin shekara 2001 yau shekara goma sha uku ko sha hudu da ni da Audu Ogbe da Murtalan Yako mun je mun samu gwamnoni goma sha tara a Kaduna mun gaya musu kara-kara mun ce a yadda abubuwa suke tafiya a wancan lokacin in ba sun tsaya sun tallafi sun tallafi aikin noma ba wata rana za a kai lokacin da albashin ma ba za su iya biya ba mun gaya musu akwai a rekod a rubuce kun gamsu ku manoman da yadda ake tafiyar da harkar noma a arewa musamman daga in ka nemi abu yau baka samu ba za ka je ka kwanta kai bacci ba za ka sake fitowa ka nema don in baka nema ba duniya za ta tafi ta barka amma a ce noma har ya bunƙashi ƙasan nan ai ba ta in akwai me yasa muke kawo shinkafa da albasa a waje ko ko man gyada a waje ai ba wai sai an yi ƙarya ko sai an yi fadanci a kai ba babu ne ai in akwai me yasa muke kawo shinkafa muke kawo man gyada muke kawo riɗi muke kawo ga nan abubuwa kana kala me yasa ba su rutu a talabijin ba mu tsaya mu yi aikin ai da lokacin da manyan mu suka yi aikin ai mun san amfanin gona ita rike kasar nan yanzu da muka koma kan surutu a talabijin ai ga abin da yake faruwa muna gani a nashi gefen shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya gwamna ma'azu babangida aliyu na jihar niger ya bayyana mahimmancin kungiyoyin wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa sannan ya ƙara da cewa the communique of this your workshop i will not limit it to only the governors of northern nigeria I will send it to all the governors of Nigeria. Ya ce sanarwar bayan taron zan raba ta ga dukkanin gwamnonin Najeriya ba ma na arewacin Najeriya ba kawai. Makasudin taron dai shine wayar da kan ƙungiyoyi game da yadda za a samu tallafi daga gwamnati da kuma yadda za a tafiyar da tallafin da aka samu domin amfanin ƙungiyoyin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.